mutumin da ake kira karamin yaro shine wanda bai kai shekaru 18 a duniya ba kamar yadda dokar ranar 20 ga watan nuwambar ta 2014 wadda ta kayyade ayyukan kotunan kananan yara a nijar ta tanada dokar ta nuna cewa alkali mai yi wa kananan yara shari'a yana taka rawa biyu a ɗaya bangare yana yanke hukunci kan laifukan da yaran suka aikata a wani bangaren kuma yana kare yaran da ke cikin haɗari aurar da yara ƙanana haɗari ne ga 'yan mata ganin yana iya taɓa lahiyar jikinsu da taɓa ƙwaƙwalwarsu da ma makomarsu bubakar adamu alkalin shari'ar yara a babbar kotu matakin farko ta yamai ya yi ƙarin bayani jujin yara na iya aiwata aikinsa duk lokacin da lafiya kwanciyar hankali aƙida yanayin samun samun ilimi na karamin yaro ko yarinya suka fuskanci bacin rayuwarsu kamar yarinyar da aka aurata ba tare da amincewarta ba wannan yarinya na cikin hatsari akan haka juju na iya magantawa. tun shekarar 2014 kusan kowa na iya sanar da alkalin shari'ar yara al'amarin aurar da yara dukkan masu ruwa da tsaki a harkar kare yara hukumomin gargajiya da na addinai suna iya taimakawa alkali mai shigar da kara da yaron da aka taka hakinsa da kuma iyayensa idan aka shigar da kara a gaban alkalin shari'ar yara saboda aure ko shirya aurar da yara akasari ana warware matsalar ne cikin ruwan sanyi aurar da kananan yara ba laifi ne da ya kamata a yankewa hukuncin shari'a ta bai daya ba bubakar adamu alkalin shari'ar yara a yamai ya ba misalin kan lamarin wani aurar da yara da ya ciwo kansa ta hanyar tattaunawa. Mijin da kansa na bashi bayani ga halin da ke akwai a dangance da shekarun yarinya sai ce to ba matsala a maido mini sadaki na zan nemi wata kuma na tuntubi kungiyar ONG da ta shaida mani halin da ake ciki dan ta bi sau da kafa matakin da aka tsayar kuma matakin ana nan ana bin sa sau da kafa ba wata matsala. Wani lokaci alkalin shari'ar yara yakan nazarci abin da ya fi muhimmanci ga yaro misali yarinyar da ke karatu ta haka alkalin alkali na iya taimakawa wajen ganin an raba auren a cikin dukkan manyan kotuna ana samun alkali mai kula da yara a kananan kotuna kuma alkalin kotu ne ke kuma kasancewa alkali mai kula da ƙananan yaran wannan shirin na musamman ƙungiyar unicef ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi